Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da safiyar yau Lahadi uku ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Kasance tare da mu a cikin labaran namu na safe, tare da ni da abokin aiki na Nura Haruna Mudi da kuma ni naku Ismail M. Jafar, wanda za mu kawo muku cikakkun labaran dalla-dalla. kamar yadda suke a tsare. Kasance tare da mu domin ji cikakkun labaran ƙarƙashi. za a cewa gwamna abba ya ban kaɗe wani wuri da ake ajiye kayan abinci aka karkatar shugaban kamfanin buwa ya yi watsi da wani mukami daga jam'iyyar apc wasu 'yan fashi sun sake kai hari ga ɗaliban jami'ar ogun da suka kashe mutum daya tare da harbe mutane tara a kasashen ketare gwamnatin burkina faso ta dakatar da raba jaridar faransa da sauraro assalamu alaikum barkan da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta lahadin karshen mako goma sha tara ga watan da ula shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar fiyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa birnin madina daidai kenan da uku ga watan disamba na shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf ya bi kai mani wata ma'ajiyar kayayyaki inda aka ajiye sama da buhunan masara dubu daya da ya kamata a ci a raba ga talakawa da kuma sauran marasa karfi a rediyo ta rawaito cewa gwamnan ya bankaɗo rumbun ajiyar kayan ne da ke rukunin masana'antu na sharaɗa a cikin birnin kano a jiya asabar gwamnan ya fusata bayan da ya ga yadda aka mayar da buhunan masarar mai nauyin kilogiram goma cikin waɗansu buhuna waɗanda ba su da tambari wanda ke nuna alamar maganar cewar ana sayar da su a kasuwanni a kazalika gwamnan ya sha alwashin cewar za a tabbatar da ganin a hukunta dukkanin wanda aka samu da hannu wajen karkatar da kayayyakin na agaji da ya kamata a raba ga talakawa anan mage dai gwamnan abba kabir yusuf na jihar kano ya kaddamar da fara biyan naira biliyan shida na haƙoƙin magada na agara tuti da sauran yan fasho da suka kammala aikin gwamnati a jihar kano ga mutum dubu shida da yake kaddamar da shirin wato da yake kaddamar da shirin biyan kudin asabar a gidan gwamnati gwamnan ya bayyana cewa waɗanda za su amfana sun haɗar da 'yan fansho da iyalan ma'aikatan da suka mutu a bakin aiki waɗanda kuma waɗanda suka bar aiki daga tsakanin shekarar 2016 zuwa shekara ta 2019 gama ya biya mace sa ta da matuka da halin da yan fansho ke ciki musamman ma na ƙananan hukumomi domin su ne a matakin ƙarshe da ke fuskantar matsalar tattalin arziki bayan cire tallafin man fetur a najeriya to hakan na zuwa ne yayin da jigo a jam'iyyar apc a nan jihar kano dr musa ilyasu kwankwaso ya bayyana cewa babu wani abin yabo a kan kuɗin garatuti na naira biliyan shida da gwamnatin alhaji abba kabir yusuf ta kaddamar da bayarwa ga 'yan fansho da kuma iyalan tsoffin ma'aikata da suka rasu a bakin aiki yayin zantawarsa da manema labarai a kano musa ilyasu kwankwaso ya zargi gwamnatin tsohon gwamna sanata rabi musa kwankwaso da gurgunta tsarin biyan garatuti da tsohon gwamna malam ibrahim shekarau ya bari a cewar sa dai kwankwaso ya yi watsi da tsarin shekarau na tabbatar da cewar ana biyan ma'aikaci sa da zarar ya yi ritaya maimakon hakan a cewar sa sai aka rika ɗibar kuɗaɗen ana gina gidajen kwankwasiya da su bugu da ƙari dr musa ilyas kwankwaso ya bayyana cewar akwai buƙatar shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a da yaƙi da rashawa muhimmi magajiri mun gado ya fito ya yi wa duniya bayani kan dalilin da ya sanya sai yanzu zai aiwatar da wata bita shari'a ga kansiloli wadda tun lokacin gwamnatin ganduje aka fitar da kudaden aikin musa ilyas kunkusu ya bayyana cewa sun yi mamaki sai da hukumar da'ar ma'aikata ta fara bincikensa tare da gurfanar da shi a gaban alkali sannan zai dawo eh, wato daga baya aiwatar da wancan aiki wanda ya yi kirarin cewar cutar corona ce ta hana aiwatarwa wanda ko bayan sauke shi daga kan kujerarsa a baya ba ji ɗurewar kudaden ba sai wannan lokaci abu sanar da isiyaka rabiu shugaban rukunin kamfanin buwa ya ki amincewa da naɗin da aka yi masa a matsayin mamba na kwamitin harkokin kudi na jam'iyyar apc ta najeriya Isiyaka Rabi'in dai Abdulsamad ya bayyana a cikin ya bayyana a cikin kwamitin kuɗi tare da Irano da kuma Zita Dedeji shugaban hukumar tara kudaden haraji ta ƙasa da Wale Edun ministan kuɗi da kuma kula da harkokin tattalin arzikin Najeriya da shugaban majalisar da ta gusul a Fabio da sauransu da da sauran fatattun 'yan majalisa a matsayin da suka kasance 'yan kwamitin na jam'iyyar APC jim kaɗan dai bayan fitar da jerin sunayen rukunin kamfanin buwa wata sanar sanarwa da aka wallafa a shafin x a ranar juma'a ya bayyana cewa ba a tuntubi abdulsamad isyaka rabi'u ba daga jam'iyyar apc mai mulki kafin a saka sunansa a cikin jerin sunayen kamfanin ya kuma ci gaba da cewar dan kasuwar yana ci gaba da kasancewa a matsayinsa ta tsawon shekaru akalla shaguna guda uku da waɗansu kayayyaki masu daraja na miliyoyin naira ne suka kone a ranar juma'a sakamakon wata gobara da ta tashi a bakin kasuwa da ke karamar hukumar hadeja a can jihar jigawa mai magana da yawun hukumar tsaro mai bada kariya ga fararen hula adam shehu shi tabbatar da hakan ga kamfanin dillancin labarun na kasa man rana asabar a birnin dutse shehu ya bayyana cewa gobarar ta kone waɗansu kantuna guda uku da ramfuna da wani bangare na wani masallaci da ke yankin bakin kasuwar waɗansu da ake wato a cewarsa dai ba a samu labarin musabbabin faruwar al'amarin ba amma dai an yi nasarar tabbatar da ganin an kashe gobarar inda ya ce dukiya ta miliyoyin naira ta salwanta taron ko waɗansu da ake zargin yan fashi da makami ne sun kai hari makarantar fasaha ta getwe da ke can jihar ogun inda suka kashe mutum ɗaya tare da harbin waɗansu harbin waɗansu mutum tare sabon harin na zuwa ne mako ɗaya bayan da ɗalibai suka nuna rashin amincewarsu da laifin fashi da kuma fyaɗe da 'yan baranda suka yi wa ɗalibai mata a kwalejin bayan zanga-zangar dai ɗaliban a makon da ya gabata ranar talata hukumar gudanarwa ta rufe makarantar tsohon kwana uku domin dawo da kwanciyar hankali da zaman lafiya rahotanni kuma sun tabbatar da cewar daga bisani kwamishinan 'yan sanda na jihar ta ogun ya yi wata zantawa ta musamman da dukkanin masu ruwa da tsaki ciki har da ɗaliban domin tabbatar da ganin an ci gaba da harkokin koyo da koyarwa yadda ya kamata dama ko waɗansu rahotanni na nuna cewa ana zaman dardar a waɗansu yankuna na ƙaramin hukumar fage da ke jihar kano sakamakon ƙaruwar matsalar rashin tsaro a yankin da yawa daga cikin mazauna yankin dai ana kwace musu kayayyakin su masu muhimmanci tare kuma da yi musu barazana a lokuta daban-daban saboda haka ne ma rahotonmu na musamman a wannan mako ya nazari dangane da halin da ake ciki da kuma irin matakan da ake ɗauka na kawar da ayyukan ɓata gari a fadin yankin kamar yadda za a ji fasar rahoton daga kamaluddin muhammad I said, come here. What's in your pocket? Nothing. Man. Let me see. Let me no, see. I don't know. I will enter you. Go down. I said go down. Farawa daga sace-sace zuwa kwacen waya da rikicin waɗanda ba sa ga maciji da juna har ta kai ga kisa da dai sauran munanan ɗabi'u. A hankali aikata laifuka ya zama jiki a sabon gari da ke jihar Kano a ranar 18 ga watan Nuwamba. wani tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta sai masu gida wanda ya nemi a sake sunansa ya gamu da irin waɗannan ɓata gari yayin da ya fito motsa jiki da safe wasu mutum biyu ɗauke da muggan makamai suka tare shi inda suka farfasa motarsa tare da kwashe masa kaya a kan titin zungero zan je training ne da safe ran sati na shiga mota na sai na ji wani a aka buga min glass din mota fu aka fashe motan sai da ginan na ga ada kamar zai za a buga ni da adan ya ce bani waya ba ni waya sai na mika ne wayan sai eh, su ansi wayan eh, suka wuce bayan kwanaki uku da faruwar wancan wani basi da jami'in civil defense sun haɗu da irin waɗannan akan ita hanyar basi ya rasa wayoyinsa da kuɗi naira dubu bakwai da ɗari biyar abokin nasa shi kuma ya yi nasarar tserewa garin tsayawa ya zo kusa kafin mu sani ya shoɗa boki na gura har sau biyu sai muka kama guduwa garin guduwa na faɗi a ƙasa da na faɗi suka zo kusa da ni suka buga min gura guda ɗaya ya ɗaga adda ya yanke ni kawai na saka hannuna na tare addan shine suka kwaci waya a hannuna sannan kuma suka karɓi kusan dubu bakwai ɗari biyar a hannuna. bayan abin da ya faru sun nemi ɗaukin 'yan sanda amma hakan bata samu ba. ina nan tohowa gida na gan 'yan sanda a hilux nasu suna towa suka tambaya na daga ina nake towa na ce musu amun kwaci kuma an yanke ne ko magana ko surare ne ba su yi ba kawai kici wasu kai suka bani ana kawai. A watan Oktobar wannan shekarar ta 2023 Moses da abokinsa sun fuskanci irin wannan hari na kwantan bauna a wani wuri da ake cewa Africa Center inda aka sace musu kayayyaki da dama. Su ma sun kai korafi ofishin 'yan sanda da ke kusa da wurin amma ba a ɗauki wani mataki ba. Da muka hau mashin ɗin mu muna hanyar tafiya ne muka ga polisa a kurkusa da gudu muka je wajen su muka ce don Allah a taimaka mana an sace mana waya a nan nan taimaka su zo su duba. Suka ce ai haka ake wai haka suke yi ba za su yi ba. Muka ce da Allah su yi su duba kawai suka. Ai sai ba abin da za su yi mana. Wai ko sun je sun san za su shiga ta kwata. Don haka tafi gida kawai. Muka rasa mai zamu yi a dukan mu. wani mazaunin abedi da ke sabon gari ya bayyana irin matsalar da suka fuskanta bayan kama wasu masu kwacen inda daga baya suka dawo suna cin zarafinsu na ga bakin jini na ga abubuwa iri-iri so kullum kuma ga barayi muna kallon su suna yawo sai zama misali sai dan wannan a bayan ka wannan da ke zuwa na bayan ka nan na a kama cikin irin wannan mu da kaina muka ji a kamo shi da layuka guda ɗari da arba'in amma yanzu ga shi nan yana yawo a layi an kama farauniya ta shiga ta yi sata sun kai ni ni ta ƙarshe ma a cikin 'yan sanda a kowanne ya ce ta ce ni aka sayarwa da kayan sata ni bana jira kamo mota. kuma a gulle mazauna titin unguru da noman slan sun ce sun yi ta fama da cin karo da irin waɗannan miyagu inda suka alakanta hakan da rashin 'yan banga muna son tsaro ne saboda akwai wanda suke zuwa wani lokacin za su iya zuwa da adaidaita su yi kwacen waya su zo da makami kai kafin ma ka yi magana sun turo makami sun riga sun buga ma wata ran aure gidaje da safe da rana za a kwace ma waya a yanke ka wani lokacin so biyu za ga an yanke mace an yanke namiji kowaye ba a tausayin mace ko yaro ko namiji kawai za su yi mata addanci su wuce kawai a ranar 27 ga watan nuwambar wannan shekarar aka samu labarin harbe-harbe babban bindiga a sabon gari lamarin da ya sa mazauna yankin cikin fargaba kokarin ganawa da masu rike da sarautun gargajiya a yankin ya ci tura kasancewar wasu daga cikin su sun ki yin tsokaci a kai yayin da wasu kuma suka ki amsa sakonnin da aka aike musu shi ma dan majalisa da ke wakiltar mazabar fage a majalisar dokokin jiha honorable tukul muhammad fage bai amsa waya ko kuma sakon da aka aike masa ba har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton kungiyar yan banga ta kasa reshen jihar kano ta bakin mai magana da yawunta kamal jibril ya ya ba da tabbacin haɗin gwiwa da 'yan sanda domin shawo kan yawaitar laifuka da aka tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda sp abdullahi haruna kiyawa ya danganta karuwar lamarin da lokutan bukukuwa da ke gabatowa sai dai ya ce za su haɗa gwiwa da shugabannin gargajiya domin dakile matsalar akwai shugabanni na al'umma akwai shugabanni na addini akwai wato iyayenmu shugabanni sarakunan na gargajiya da manya-manya to in akwai matsala ya kamata a ce sun zauna a matsayin a matakin manya na unguwa an tattauna matsala a zauna da dukkan kamar ya jami'an tsaro da ɗaukowa hanyoyin da ya kamata a ce an magance su magana kuma ana kama wasu a ce an gansa waje yan sanda ba ma hukunci aikin mu shine idan mun kama mutum mu haɗa duk wani jawabai da shaidu da abin da ya kamata ta mu gurfana a gaban kotu a bangare guda kuma rashin isasshen hasken wutar lantarki da wasu yankuna na sabon gari ke fuskanta ya ta'azzara kalubalen na tsaro wanda hakan ta sa ya zama wajibi a gaggauta karfafa tsaro yayin da mazauna yankin ke jiran martanin gaggawa daga masu ruwa da tsaki ana ba da shawarar samar da dabarun tsaro na sa kai a yankin to madalla a gaida kamaluddin muhammad yau da take ranar masu bukata ta musamman ta duniya ana shan labaran daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm a dakace mu jama'a dama da na tofa albarkacin bakin su ganin yadda kwacen wayan kice kicin yawa a jihar kano inda dai idan ba a manta ba a kwanakin baya jami'an tsaron kanan sun ɗauki mataki kan kwacen wayan inda suka bayyana cewa dukkanin wanda a kama shi za a hukunta shi daidai da laifinsa sai dai daga baya abin ya dan lafa amma a cikin kwana biyun nan akan dan samu kwacen waya a dan wasu lunguna daban-daban jama'a na alakan da hakan ne da halin da kasar ke ciki sai dai mutane sun ƙara bayyana cewa jami'an tsaro suna nan suna farautar duka masu wannan mummunan hali inda suka bayyana cewa duk wanda suka kama za su gurfanar da shi a gaban kotu kuma suna buƙatar kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin dare da rai sakamakon cewa masu ƙwacen wayan suna kisa sannan suna illa mutane inda aka bayyana cewa akan waya sukan iya yin komai sai dai jama'a dama yadda muka zanta da su kamar yadda kuka ji mun zanta da su a cikin baya sun bayyana mana cewa akan nuna musu adda da abubuwa mafi haka muka tsallaka kasashen ketare kuwa burkina faso ƙarƙashin mulkin soji a ranar asabar ta dakatar da raba jaridar le monde da kowace rana bayan wani labari da aka yi na mummunan hari da masu ikirarin jihadi suka kai a arewacin kasar a wani mataki na baya bayan nan da aka dauka na wata kafa kan wata kafar yada labarai ta faransa ministan sadarwa na kasar da mai suna bajan emmanuel shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da aka fitar a jiya ya soki labarin da matsayin son zuciya yana mai nuni da cewar labarin da aka wallafa a shafin yanar gizo Liam Munde ranar Juma'a da ta gabata dangane da harin da masu kirarin jihadi suka kai a wani sansanin soji na Jibo ranar 26 ga watan Nuwamba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa akalla fararen hula 40 ne suka mutu a harin da kuma aka tabbatar da cewar waɗansu mutane da suka shafi dakarun soji su ma sun gama da su fansho a matakin gwamnatin tarayya na iya samun kari a shekara mai zuwa ta 2024 hakan da ya samo asali ne daga cikakkun bayanai da ke kunshe cikin wani rahoto da aka wallafa dangane da daidaito na kudaden fansho da hukumar kula da ma'aikata ta kasa ta gabatar ga gwamnatin tarayya bayanai sun bayyana cewa karin kuɗin zai kasance ne ga 'yan fansho na gwamnatin tarayya a ƙarƙashin sabon tsarin fansho da kuma waɗanda suke cikin tsarin da ya gabata hukumar dai ta faɗa wa kwamitin zartaswa na ƙungiyar kungiyar fansho ta najeriya cewar hukumar na bin diddigin rahoton da wanda kuma aka mika wa gwamnatin tarayya dangane da kudaden fanshon waɗanda suka yi ritaya Mare uh, Rodrigo ya ci gaba da zira kwallo a raga inda ya taimaka wa Real Madrid ta samu saukin nasara da ta samu a kan kungiyar kwallon ta Granada da ci biyu da babu ko daya ranar Asabar inda ta dawo kan gaba a gasar La Liga. Girona dai ta ci Valencia da ci biyu da daya inda suka koma saman teburi na dan uh, wani lokaci amma dai daga bisani kungiyar kwallon ta Real Madrid ta koma sama da wani adadin maki dan wasa Brahim Diaz shine ya fara cin kwallo a tsakiyar wasan inda rodrigo ya kara kwallo ta biyu ba minti hamsin da bakwai a santiago